Yau da gobe shirin matasa kuke saurare da wannan maraitar Laraba 29 ga watan Yuni daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayanku kuna jin shirin ne akan mitoci 25 da 25 da goma da kuma ta intanet a voa hausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM. A haɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. To kamar yadda kuka riga kuka sani dai Birtaniya ta hice daga tarayyar Turai bayan zaɓen raba gardamar da aka yi a ranar 23 ga watan nan na Yuni. Ina tasirin hakan ga tattalin arzikin ita kanta ƙasar Birtaniyar? Illar hakan ga ƙasa kamar Najeriya ga ɗalibai masu zaman neman ilimi a ƙasar waɗanne irin damammaki kuma hakan zai samar ga tattalin arzikin mutane. To amma da farko ma ina ma'anar kalmar Brexit da ake ta amfani da ita game da wannan hicewa da Birtaniya ta yi daga tarayyar Turai? Kalma ce da ta haɗa abubuwa kwaya biyu, Britain a matsayin ƙasa ta UK da kuma exit wacce kalma ce da take nufin ainihin fita. Britain da exit su ne aka haɗa suka ba da Brexit. To za ku ji cikakken bayani daga bakin Dr. Masud Ibrahim na Jami'ar Coventry a england. Har wa yau muna tafa da kwalamar Ramadan da ayar mu ta yau da labarin dan iya shi ma akan batun ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu ku ji duka a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. To masu saurare da farko ga kwalamar Ramadan daga madahin Maryam Kabiru Fage. Allah Yau na kawo muku wani girki ne na koya a gurin wata 'yar gana farfesun kaza da tuwon plantain. A nan na tanadi tumatir, albasa da attaruhu na wanke. Na bara albasar na wanke, na wanke kuma attaruhun na ajiye a gefe. Sannan kuma a gefe guda na samu kazata na yayyanka ta ita ma na wanke ta yanzu nan zan zuba a tukunya. na zuba kajina a cikin tukunya, na ɗauko ruwa yanzu zan zuba in ka zuba ruwa kaɗan yanzu sai ka ɗauki shi wannan tumatir da albasar da attaru da kasa a gefe ka saka a kai sai ka ɗaura tukunyar taka a kan murhu sai ka zuba magi da ɗan gishiri kaɗan ka bari ya tafasu idan ya tafasu sai kuma ka ɗauko blender ka ka zuba tumatirin ka ɗauke tumatirin da albasa da attarihun da suke ciki sun dahu kenan ka zuba a cikin blender in ka zuba a cikin blender sai ka niƙa shi kaɗan idan wannan kayan miyan ya nuku sai ka juye shi a cikin tukunyar gaba ɗaya ka ɗan ƙara wa tukunyar ruwa da kuma shi magi kaɗan ko gishiri sai ka rufe sai ka rage wutarka kaɗan sai ka bar shi tafasa a nan gefe guda kuma na ɗora ruwan zafi wanda a nan yanzu za mu yi tuwon plantain ɗin gari na samu garin plantain wanda ake kira plantain fufu na zuba a kwano zan zuba mishi ruwa zan kwaɓa shi kamar dai gasar koko in na kwaba shi kamar gasar koko sai in zo sai in dan dauki ruwan zafi kaɗan wannan ruwan zafin da ya tafasa sai in zuba a ciki in dinga tukawa in ka tuka shi kaɗan sai ka ɗora ita wannan kwanan akan turarin ruwan zafin da har sai tuwon ya dahu idan tuwon ya dahu sai ka mummula abu ka ka ajiye yanzu kuma ita wannan farfesun kajin tamu ta gama to jama'a a sha ruwa lafiya. A a sha tuwo. To yanzu kuma ga Dr. Sharif Almahajir da ayar mu ta yau, aya ta 181 a cikin Suratu Araf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa hum ya'dilun. Allah ta'ala cikin wannan aya yake cewa a cikin waɗanda muka halitta cikin al'ummu cikin mutane akwai wasu mutane keɓaɓɓu waɗanda suke kiran mutane zuwa ga tsayawa akan gaskiya kuma suke tabbatar da adalci adalci shine tubalin rayuwa ingantacciya ga mutum ɗan adam shi kaɗai da kuma cikin zuri'arsa da kuma cikin al'ummarsa da kuma siyasar duniya baki ɗaya Adalci shi ne abin da Allah ya aiko manzanni saboda su tsai da shi a doron ƙasa, kuma su kiran mutane zuwa ga tsayawa akan adalci saboda su je lahira su samu adalcin Allah Mahalicci. Allah ta'ala yana cewa walaƙad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist. Mun aiko manzanninmu da gaskiya da hujjoji, kuma tare da su mun aiko littattafai da kuma ma'auni saboda mutane su tsaya akan adalci da hanya ingantacciya a nan za mu gane cewa su kansu manzannin ma an aiko su ne saboda su yi tsaya akan su karantar da mutane kuma su nuna musu hanyar adalci wannan yana cewa idan har ya zama adalci shine dalilin aiko manzanni to babu abin da ya kai adalci muhimmanci a rayuwar ɗan adam Allah ta'ala shi kansa ya haramta wa kanshi wani abu guda ɗaya ne tak kuma ya wajabta wa kanshi wani abu guda ɗaya abin da Allah ya wajabta wa kanshi shine rahama rahama kuma ita ce jigon adalci Allah yake cewa kataba ala nafsihi rahma ya rubuta ya yi wa kanshi alkawarin cewa zai rahama a tsakanin talikai sannan kuma ya haramta wa kanshi zalunci Allah ta'ala yana cewa inni haramtu zulma ala nafsi na bainakum muharrama na haramta wa kaina zalunci kuma na saka shi ya zamto tsakanin ku ku bayi abin haramtawa fala ta zalamu saboda haka kada kowa ya kuskure ya zalunci adalci shine tsayawa akan daidai zalunci shine kaucewa daga kan daidai al'umma ta kasu kashi-kashi kowa da irin adalcin da yake bukata a wajen 'yan uwansa sannan kuma kowa da irin zaluncin da baya so ɗan uwansa ya masa misali idan muka ɗauki yadda Allah ya ba wa wasu mutane jagorancin al'umma da ni sunan shugabanci wa'innan mutane shugabanni akwai adalci da ya rataya a wuyansu na al'umma misali suna yin adalci idan suka kiyaye wa mutane wa'innan abubuwan cikinsu akwai sassauta dokoki idan mutum ya tsaurara dokoki ga mabiyansa ya yi zalunci sannan akwai daɗaɗa wa wasu idan mutum ya dage sai ya daɗaɗa wa wasu to a garin da wasu zai cutar da wasu kuma wannan ma zalunci ne sannan bayyana jin daɗi a cikin al'umma don kana shugaba kai ka fito cikin kayan ƙasaita cikin jin daɗi kullum ka nuna kanka cewa kai kana kana cikin walwala bayan al'umma tana cikin wahala wannan ma wani nau'i ne na zalunci girman kai hana wa kai mu'amala da mutane ko kauce musu ko kuma ƙin saurararsu shi ma wani ɓangare ne na zalunci sannan akwai gadara da ƙyale mutane ka ƙi sauraron su shi ma wani ɓangare ne na zalunci sannan kuma ka hana su ka hana su damar muhawara ko tattaunawa ko shi ba da shawara akan shugabancin da ya shafe su shi ma wani ɓangare ne na zalunci iyaye kan yin zalunci a tsakanin 'ya'yansu da matansu musamman nuna fifiko tsakanin 'ya'ya ko mata wani ɓangare ne na zalunci bayyana yabo yabon wani akan wani shi ma wani ɓangare ne na zalunci sannan nuna ƙauracewa wani ka bar wani ko ka so wa'innan 'ya'yan ka bar wa'innan 'ya'yan ko ka so wannan matar ka bar wani ɓangare na zalunci sannan kuma yawan faɗa da fushi cikin iyalai ko kuma 'ya'ya ko kuma doke-doke duka wani ɓangare ne na zalunci wani ɓangare na malamai su ma suna yin samun kaso na zalunci cikin al'umma cikinsu akwai haddasa fitina da haddasa rarrabuwar kai a cikin al'umma wani bangare ne zalunci sannan ba wa mutane fatawa mai tsanani wadda za ta iya cutar da su bangare na zalunci rashin lura da bambancin yanayin al'ummun da da na yanzu wajen fitar da fatawa bangare na zalunci sannan karancin bincike da kuma ba wa mutane hukunci ba tare da an zurfafa mm, bincike ba shi ma wani bangare ne na jefa mutane cikin halin da za su shiga su rasa yadda za su yi da hukunci kuma ya zama bangare na zalunci sannan su ma mutane a kan kansu suna yi wa 'yan uwansu zalunci ta hanyar muna na zato a junansu muna na fassara ga maganganun 'yan uwansu mummunan fata hassada da ƙyashi da kuma ƙauracewa nasiha ga juna da kuma bayyana rowa da kwaɗayi ga dukiyar junansu wannan duka ɓangare ne na zalunci wanda yakan iya kawo rashin zaman lafiya kuma yakan iya kawo fushin Allah kuma yakan iya nuna halayya munana ga al'umma ya kamata mu ƙauracewa wa'innan abubuwan gaba mu kuma ya kamata mu tsaya akan abin da yake na adalci kuma abin da yake gaskiya musulmi shine wanda ake masa nasiha ya ɗauka ba wanda zai ji ya yasar ba Allah ta'ala ya ba mu damar mu zama adilai kuma ya ba mu damar mu ji nasiha kuma mu ɗauka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin, kai ma Allah baka lada Dr. Sharif Almuhajir. Jamila Habib Abba ya ce ya sunan wannan shiri don yana burge ni. Habib Abba to wannan shine shirin matasa yau da gobe. Yau da gobe shirin matasa yauwa to Mala Habib Kaji na BOA sashen Hausa murya Amurka <laughs> yauwa. To a shahinmu na Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku akwai yadda matasa da talakawa za su iya haɗa kai cikin lumana su ciyar da ƙasashen su gaba kamar yadda 'yan Birtaniya suka yi game da hicewa daga tarayyar Turai ga amsoshin wasu daga cikin ku. Haɗin kai abu ne da sai da shi za a ci gaba amma kuma abu ne mai wuya a kasar mu Najeriya ganin yadda shugabannin siyasa suka yi nisa wajen raba kan matasa kuma sai da haɗin kan matasa ci gaba zai samu fatan mu dai Allah ya kawo mana gyara akan wannan mummunar ɗabi'a ta 'yan siyasar gurɓata matasa don cimma muradin zuciyarsu sako daga Iliya Aminu Gantsa Yau da gobe matsawar matasa da talakawa suka cire girman kai suka tsinduma wajen neman wa kansu abincin da za su ci su kuma ciyar da iyalinsu su zama masu dogaro da kai haka kuma su dage da biyan haraji domin gina ƙasa ta hanyar saman musu da abubuwan more rayuwa kamar asibitoci makarantu gina hanyoyi da kuma samar musu da wutar lantarki da sauransu to ƙasa za ta zama ingantacciya matuƙar akwai hakan tsakanin matasa da talakawa allah ya sa mu gane a ƙasashenmu na afirka sako daga tukur garba isa Yau da gobe in har za a cire kabilanci son kai wariya da bangaranci to wallahi za a samu ci gaba mai dorewa musamman ma a Najeriya duba da irin rashin jituwar bangaranci da sauransu da ya kici ya cinyewa tsakanin al'ummar kudancin Najeriya da ta arewacin kasar. A gaskiya in har al'ummar bangarorin biyu za su haɗa kai to tabbas Najeriya za ta zama abun kwaikwayo a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Allah ka haɗa kawunan al'ummar Najeriya baki ɗaya amin sako daga lawan alƙali Yusufari. Salam yau da gobe, tabbas akwai yadda matasa za su iya ciyar da ƙasashensu gaba, musamman ma ƙasar mu ta gado Najeriya, saboda irin albarkatun ƙasar da muke da shi. Idan har matasanmu za su mai da hankali kan sana'o'i, musamman noma da kiwo, to ko shakka babu bisa la'akari da yadda gwamnati ta mai da hankalinta akan noma da kiwo. Najeriya za ta tsaya a kan kafafunta har ma mu rinka fitar da amfanin gona muna sayar wa ƙasashen waje. saƙo daga Nana Aisha Humaira ke Muhammad. Eh to, amma wallahi da wuya mu dai a nan, in dai har za a yi to a yi gani in kafar kuje na soye. Matasa mu kasance masu ilimin honni-honni, talakawa su zama masu dogaro da kansu, shugabanni masu adalci, masu kuɗi ganin tausayi, wallahi muddin muka samu haka. to ba ci gaba ba amma akwai abin da ya wuce nan to sai mun zarce china da ita ma birtaniya din amma kuma kash muna dai watan alheri sako daga nafisa a nasir yau da gobe gaskiya ko ana samun irin wannan haɗin kai na 'yan ƙasa su taimaka ma ƙasarsu da kuɗin shiga a kowace ƙasa to zai yi wuya a sami irin wannan haɗin kai a najeriya domin kuwa mafi yawan 'yan najeriya ba su neman hanyar da za su taimaka ma ƙasarsu sai dai su nemi hanyar da za su ƙara gurgunta ƙasar. Saƙo daga Ashiru Halilu Magizawa. Idan kaɗa ƙuri'a irin ta Birtaniya ciyar da ƙasa gaba ne ta lumana, to gaskiya idan irin wannan yancin ya kuskura ya samu a Afirka, to za a samu yamutsi har da tarzoma iri-iri a ƙasashenmu. Shugabanni ba za su bari a samu irin haka ba. Ka sani wa nan daga mulkin bature sai na danniya daga manyan ƙabilu zuwa ƙanana sai mulkin ɓangaranci ba mu taɓa samun 'yanci ba wa. Sako daga Yahaya Melton. To yanzu ga cikakken bayani kan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. Dr. Masud Ibrahim babban malami a jami'ar Coventry ne ya yi cikakken ƙarin haske akan yadda ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai za ta shafi abubuwa da dama ta fannoni da dama. A tattaunawar wadda na yi da shi ya fara ne da gaya wa mai sauraro ma'anar kalmar Brexit. shi abin da ake nufi da wannan kalma ta brexit ta samu asali tun wani lokacin baya a cikin 70s kenan wato lokacin da ainihin ita uk ta yi kokarin ficewa wato kalma ce da ta hada abubuwa kwaya biyu da britain a matsayin ƙasa ta uk da ta hada scotland wales da ireland da kuma exit wacce kalma ce da take nufin ainihin fita so waɗannan kalmomin britain da exit su ne aka haɗa suka ba da brexit wato su ne suke nufin ainihin wato wani yanki ne na mutanen ƙasar uk da suke fafutukan ƙasar uk ta fita daga tarayyar turai da ake kira eu kenan wannan ya sami asali lokacin mulkin shi wannan prime minister na yanzu david cameron wanda uh, lokacin da ya ci zaɓe shekara ta 2012 ya yi wani alkawari cewa uh, babu bukatan ƙasar uk ta, fita daga eu amma daga baya lokacin da yake fafutukar neman zaɓe shekara ta 2015 ya yi alkawarin na cewa a lokacin farko zai ba da dama domin a yi wannan zaben yanke hukunci wanda aka ba wa al'umma dama uh, su zaɓi cewa ko suna so su zauna a wannan haɗaka ta tarayyar turai uh, ko kuma suna so su fita so wannan brexit dai a takaice uh, su ne wannan bangare na mutane wanda su suna so a fita daga wannan haɗaka idan muka koma ainihin muka duba tasirin wato abin da ya faru yanzu tunda an yi zaɓe sakamako ya fito kuma ya nuna cewa wannan yanki na mutane da suke so a fita daga tarayyar turai su ne suka ci nasara a wannan zaɓe kuma shi prime minister ya nuna ainihin gamsuwarsa da ra'ayi na mutane kuma har ya nuna cewa ma akan haka shi bai cancanci ya ci gaba da shugabanci ba na wannan ƙasa su a kan haka zai yi murabus a yanzu haka waɗannan abubuwa suna da tasirin gaske a kan ɓangarori da dama da suka shafi Uh, mutane da suke da zama a nan wanda suke diaspora da kuma mutane da kuma ƙasarmu ta Najeriya a matsayin ƙasa mai zaman kanta wacce ƙasar Ingila ta taɓa yi wa mulkin mallaka. waɗannan abubuwan da muke kira impact ma'ana tasirin wannan ainihin fita daga da UK ta yi daga tarayyar turai ana da tasiri ta ɓangarori da dama kamar yadda na ce ɓangaren tattalin arziki ɓangaren ilimi siyasa da sauransu ɓangaren tattalin arziki zan iya cewa wato dai a mataki na farko babu wani ƙwararre na masanin tattalin arziki da zai iya ce maka ga yanda abubuwa za su kasance saboda yanda yake akwai abubuwan da muke kira rashin tabbas eh, wato uncertainties kenan da kuma risk abubuwa da suka shafi rashin eh, tabbas da ake da shi akan waɗanne irin abubuwa ne za su kai su kawo bayan wannan ainihin al'amari ya kasance amma kaɗan daga cikin illan da wannan abin zai iya ma ƙasa kamar najeriya ta fuskar tattalin arziki zai matukar rage tallafi da ƙasar uk take bama ƙasa irin eh, najeriya eh, domin taimakon abubuwa na ilimi da kuma irin abubuwa na yaƙi da ta'addanci da muka gani eh, da kuma wasu abubuwa ma da suka shafi raya al'adu da wasu abubuwa da ƙungiyoyi suke yi wanda irin su british council wanda ainihin gwamnati na matukar a taimakawa domin yaɗa manufofinta ta wannan bangaren. Abin da zai jawo haka kuwa shine irin dole a yanzu saboda rashin tabbas ɗin ƙasar UK ta ainihin tsuke bakin aljihu kada ya kasance ta kashe kudade yadda ta saba kuma yanzu kasance abin ya jawo mata matsala a nan gaba. ta bangaren mazauna nan ƙasar uk kuwa abin na da tasiri a ɓangaren haraji sai dai idan ya kasance ita kasar yake ta canza wannan tsare-tsare saboda magana ake na shugabanci akwai abubuwa wanda suke tafiya na gwamnati wanda dole su tafi ko da ya kasance da mutane da yawa ko mutane kaɗan abubuwa ne da muke kira fixed cost suna nan a rubuce da sai sun gudana to idan ya kasance an samu raguwar kuɗaɗe da suke ainihin gudanar da waɗannan al'amura zai jawo wa gwamnati na ƙasu kwarai da gaske ɓangaren gudanar da ayyukanta musamman idan ya kasance irin kuɗaɗen shiga da ake samu daga mutane na EU ya kasance nan gaba bayan wannan ainihin fita ta tabbata watakila ko mutanen EU sun koma kasashensu zai kasance irin wannan kuɗaɗe da ake samu ta mutanen nan ya ragu kuma zai ma tattalin arzikin uk na kasu zai kawo masa na kasu kwarai da gaske ta ɓangaren damammaki kuma da nake gani da watakila zan iya cewa za a iya samu da zai iya bunƙasa tattalin arzikin mutane wanda mutanen najeriya za su iya samun dama shine ta bangaren aikin yi akwai doka sakamakon kasancewar ita uk ƙarƙashin tarayyar turai da ta nuna fifiko na bawa mutanen UK dama wajen samun aikin yi kafin kuma a zo kan mutane wanda suke na tarayyar turai wanda kuma sai an gama da su za a tsallaka zuwa mutane irin 'yan najeriya da sauransu su shi yasa aiki ya nema mutanen najeriya matukar wahala so amma idan ya kasance yanzu an buɗe ainihin wannan kofa sakamakon a cire wannan doka ya kasance an bawa kowa dama babu fifiko zai kasance daga 'yan ƙasar Birtaniya sai kuma sauran mutane wanda kowa daga irin ƙasashe irin su Najeriya idan har ya cancanta zai iya buga kirji ya nemi wannan aiki kuma ya samu daman shigowa ya ci gaba da ayyuka. Ta kuma ɓangaren sha'ani na ilimi. A nan ina ganin wasu abubuwa da dama da za su iya kai kawo. musamman ita kasar Birtaniya tana ɗaukan ɗalibai da dama daga ƙasashe na Afirka da Asia musamman ƙasa kamar Najeriya. Gina shi ne idan dai ba wai gwamnati ta canza dokoki ba idan ya kasance su tarayyar turai musamman a lokutan baya kamar yadda muke gani sun buɗe ƙofofinsu suna ba da tallafi mai tsokan gaske ga ɗalibai daga asia daga afirka domin su zo da turai su yi karatu yan najeriya suna da daman su suna suna shiga tarayyar turai yanzu suna yin karatu wanda ba su ganin bambanci sosai da ainihin ƙasar ingila kasar Birtaniya da nufi. So ita ƙasar Birtaniya tana da wannan asset na, na, na, ilimi, na bada ilimi mai inganci, wanda kuma yanzu tana competing da tarayyar Turai idan hakan ya ci gaba da tafiya a irin wannan yanayin zai kasance saboda tsadan karatu da tsadan zamantakewa saboda sakamakon tsadan haraji a ƙasan Birtaniya zai jawo yanayi da ɗalibai daga Najeriya za su yi tunanin ba za su iya ainihin affordin irin wannan karatu na ƙasar UK ba za su ga kuma dama da EU ta buɗe cewa abu ne da za su iya ainihin amfani da ita domin su je karatuttukansu a nan so nan gaba akwai yiwuwar cewa kasar ingila za ta ga karancin ɗalibai a waɗannan jami'o'in nata wanda kusan ɗari biyu wanda suke fama da matsaloli yanzu dama na rashin ɗalibai so idan ya kasance abin ita birtaniya ta canza dokoki waɗannan abubuwan eh, an rage wa ɗalibai eh, kuɗaɗe da suke biya wanda kuma yana da wahalan gaske saboda tallafin da da take samu daga tarayyar EU na matukar taimakawa domin gudanar da waɗannan karatuttuka na waɗannan jami'o'i muna ganin irin akwai da dama daga cikin jami'o'i wanda sun ɗauki ma'aikata da dama irin na ƙasashen najeriya wanda jami'o'in nan sun dogara ne kaso mafi tsoka a kan ainihin gudunmawa na abin da ake kira na bincike na research kenan daga tarayyar turai so idan ya kasance waɗannan abubuwan kuma sun ja baya babu shakka cewa babu wani mataki da za a iya ɗauka in ba watakila iya sallaman ma'aikata da suke nan ba wanda hakan zai iya zama matsala ga 'yan najeriya wanda suke da zamantakewa a Birtaniya. Dr. Masaud Ibrahim kenan da wannan bayani yanzu ga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya shi ma akan hicewar Birtaniya daga tarayyar Turai. Bayan shan ruwa yau na iske ɗan iya ɗauke da kofin kunu yana kurɓa. Na ce ɗan iya kaji Birtaniya na neman jefa mu cikin ukuba? Kawai ana zaune lafiya ta ce aurenta da tarayyar turai wai araba? Dan ya ce dakata na ikara kai kafiya zuba. Wannan maganar ficewar Birtaniya daga tarayyar turai akwai abubuwan da ya kamata ma mu duba. Duk wanda yake wasu kasashe har ma da ƙasa ta Najeriya sun fara fargaba. Amma ko ba komai ita Birtaniya ta nuna wa duk. duniya ta ci gaba don kuwa duk daga abin da ita gwamnati ke so a zaɓa su 'yan ƙasa sai suka zaɓi zaɓin su ba gaba shi yasa nake ganin wannan ga 'yan Najeriya zai iya zama mana wata tsaraba na ce ɗan iya yaya ina ganin matsala kana kiran ta karama su kansu fa 'yan Birtaniyan da suka ɗauki wannan mataki an ce sun fara nadama balantana ma mu da ta yi wa mulkin mallaka kasan ai da ita muke takama ɗan iya ce na ikar don Allah kada ka mai da ni ni kamar wani kurma abin da nake so ka lura da shi game da wannan takaddama shine an yi zaben ficewar nan ne fa tsakanin ra'ayoyin talakawa 'yan ƙasa da kuma shugabannin gwamnatin da ke sama amma 'yan ƙasa suka yi nasara babu ko 'yan rigima to shine nake ganin ai a Najeriya ma akwai masu son a tsaga ƙasar amma ana ta takaddama kaga maimakon a kyale rigingimin raba ƙasa su yi ta dumama kamata yayi kawai a jirayoyin 'yan ƙasan don magance duk duk wata tantama na ce lallai kam ɗan iya yanzu na gane kuma yana da kyau su ma 'yan Najeriya su buɗe kunne don jin kiran 'yan Biafra da Niger Delta da suke ta faɗin su fa aka danne domin ko duk da yake muna da mabambanta yaruka addinai da mutane Allah ne fa ya haɗa mu kasa guda ɗaya duk muke zaune to kaga idan wasu sun tsaya kai da fata cewa su sun ga zaman taron ya zama yaya ne ai sai a raba kawai don magance yawan rigingimun da kan kan kawo kone-kone duk da yake dai da a ce so samu ne da zaman taron shi za mu fi so don mu yan uwa ne amma fa sai idan za a daina tone-tone dan iya ya ce na ikar yanzu ne kai min adalci don ka fahimci duk da yake ba na son nuna bambanci amma kuma wajibi a baiwa kowane ɗan ƙasa 'yanci ya zaɓi zaɓin shi muddin dai babu keta mutunci don 'yanci ne a harkar demokaradiyya ke magance takaici saboda haka idan wasu wasu sun daddage sai an raba ƙasa to kada saura su tsaya suna kawaici musamman in hakan zai magance tashe-tashen hankula da talauci watakila ma in an yi sa'a ya yi maganin lalaci don kuwa kowane ɓangare zai zabura ne don neman na kanshi albashi ya yi maganin kulafuci saboda haka dai a takaici abin da ya faru a Birtaniya na nuna mana cewa 'yanci ne fa tubali na dukkanin shugabanci. Jamila, kin ji dan iya. Naji. Na ikara ikon Allah. gaskiya yayi yawa a gurguje muhammad awal abba katsina ya ce yau da gobe ai mai daki shi yasan inda yake masa yoyo dama can mahiyarin jayan turawan ingilishi ba sa son zama cikin tarayyar turai dan haka yasa ko kuɗin haɗakar ƙasashen turai ba sa amfani da su wato euro sun gwammaci su amfani da fam ɗinsu na ingila to yau gashi sun hice hakan ko tabbas ba ƙaramin ci baya bane a wajen ƙasashen turai mm. sai aso ahmad usman ya ce yau da gobe wannan damuwar turawa ce <laughs> amma ina fata ka saurari dan iya kaga yadda ya yi fashin baki kaga yadda dan iya ya alakanta labarin da najeriya kuma ya yi ma'ana sosai sosai yawa masu saurari iyakacin shirin kenan sai gobe yanzu a madadin jamila kabiru fage da daniel brown da ya haɗa mana sauti da solomon da kuma injiniyan mu mr chan halima jimrau ke sallama da kuku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba